addu'a ta saba'in da tara cikin addu'a da ake da safe da yamma Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shine ake ce da shi sayyidul istighfari shugaban istighfari gaba ɗaya. duk wani istighfari ba wanda ya kai wannan daraja matsayi da falala duk istighfarin da bawa zai buɗe baki ce ya tuba to babu babu istighfarin da da kalmominsa suka kai wannan kuma ba wanda ake samun gara basa idan an yi istighfarin irin wannan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta riwayar shaddad ibn aus shi rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo a cikin riwayar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qalaha muqinan biha hina yumsi duk wanda ya faɗi wannan addu'a ta sayyidul istighfari yana mai yaƙini ku kula da wannan kalmar muqinan biha ba wai kawai mutum ya faɗe ta al'ada kamar yadda ake faɗa ba a'a ka faɗa a ranka kana da yaƙinin abin da kake faɗa kuma Allah zai biya ma ka to duk wanda ya wannan yana mai yaƙini yana tunowa ma'anar lokacin da yake faɗa manzala ce famata min lailatihi Allah ya ɗauki ransa a wannan yammaci ma'ana kana yin yamma ka karanta a cikin wannan yammaci har zuwa dare Allah ya ɗauki ranka mutu da khalal janna to tabbas za ka shiga aljanna ha kuma idan mutum ya karanta da safe yana mai yaƙini ya karanta wannan addu'a Allah ya kaddara masa mutuwa a wannan yini alkawarin Allah wannan bawan Allah dan aljanna ne yanzu kaga wannan addu'ar akram kallawa ai ina ganin ai bai kamata ma mutum ya saka cewa yi gari bai haddace ta ba garanti ne annabi ya faɗa duk wanda ya karanta wannan addu'a da safe a wannan yinin ya mutu in dai yayi sayyidul istighfari to insha Allah ta'ala a kwantar da hankali wannan bawan Allah insha Allah dan aljanna ne sannan kuma idan da yamma ya karanta ta tun daga azar kana yin sallar azhar zaka iya yin wannan azkar da ake na bayan azhar ma'ana wanda ake cewa da yamma ake to tun daga bayan azar lokacin ta ya shiga har dare haka kwanta to duk wanda ya wannan addu'a Allah ya kaddara a wannan yammaci wannan dare ya mutu to insha Allah dan aljanna ne kaga ai bai kamata mutum ya wayi gari da safe bai wannan addu'ar da yamma bai yi ta ba kana tunowa ka yi ta kana tafiya za ka iya kana zaune za iya kana kwance za iya tsakanin daga gida zuwa masallaci ka yi ta ka futa kwaya dai ba sau ɗaya kurum ka yi bukata ta biya to amma shedan ba zai baraka tuna ba ma ba zai baraka ba Ka kaga mutum yana kwance yana kan gadon rashin lafiya bai sani ba zai tashi ko bai zai tashi ba amma batukila bai ma san wannan addu'ar ba so yana da kyau mu kiyaye ta mu kawo ta a ka mu haddace ta koyaushe muna tare da ita kana wayar gari ka yi ta a za tana yi ka daɗa yin ta baya biyu ake kullum da safe da yamma da safe da yamma insha Allah in ban manta ba zan zo mana da ita a bugi haka a kwamfuta babba mai faɗi don a ɗan uwa sai a abin nan a rarraba wa mutane dabarar da ake idan ka kasa haddacewa sai ka same ta ko wajen ofis ɗinka sai ka liƙe ta a jikin gini kullum ka zo sai ka ganta ko kusa da ƙofar ɗakinka da kake shiga da fita kullum sai ka liƙe ta yara inda suke zama a gida sai a liƙe musu ita kullum suna gani suna gani za su haddace ta haka ake yi wallahi wajibi ne mu haddace wannan addu'ar saboda ba to me muke nema ne a duniyar sama da gidan aljanna ba abin da muke nema sama da gidan duk gamniyan da muke ta yi da sallah da ibada da zikiri da salati da kake da kyautatawa da me duk kana neman mai aljanna ne so wannan akwai rabo kwarai da gaske Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ga abin da annabi yake cewa ya ubangiji kai ne ubangiji na ya Allah kai ne ubangiji na bani da wani abun bauta da dacewa da cancanta in ba kai ba aqida kenan khalaqtani kai ka halicce ni ya ubangiji ya rab a'tarifu bil wahdaniyya wa a'tarifu bil khaliqiyya ina furuci cewa kai kai ɗaya ne abun bauta sannan kuma kai kai kai ka halicce ni kuma kai ne mai halitta wa ana abduka ni bawanka ne ba bawan wani bane wa atarifu bil ubudiyya atarifu bil wahdaniyya wa atarifu bil khaliqiyya wa atarifu bil ubudiyya al wahdaniyya wal khaliqiyya wal ubudiyya لك تبارك وتعالى وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يا الله ina kan alkawarinka alkawari da na yi na bauta maka kai kai kadai kuma da alkawarin da kai mun na duka ahduka ilayya kenan kayi mun alkawari in na bauta maka za ka bani gidan aljanna ko kuma kayi mun alkawari za ka yi mun rahama ko kuma na yi alkawari cewa zan kaɗaita ka da bauta sannan kuma wa wa'adika wa'adin da kai shi ma dai alkawari ne da kai na duk wanda ya kaɗaita ka za ka ba shi gidan aljanna ina kan wannan ma'ana ana mukimun ala tauhidika ya Allah ina tsaye akan tauhidinka sannan kuma ina nan akan alkawarin da kai mun ina jira kuma ni ma zan kiyaye amma tu iya daidai gwargwado kalmar al'ahad da wa'd suna da kamanceceniya wajen ma'ana iya daidai gwargwado dan bawa baya iya yin abin da fi karfin A a'udhu bika min sharri ma tu, ya Allah ina neman ka tsare ni da duk sharrin abin da na aikata dan bawa yana da sharri zunubi sharri ne saban ubangiji sharri ne ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata ka san me sharrin abin da ka aikata sharrin abin da ka aikata idan ka mutu ya kai ka jahannama aina Allah ya zo ya maka hisabi ya ce ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka yiwa wa kanka da kanka hisabi ka karanta littafin ka da kanka mutum da kan shi ya rinka lissafa zunubi da laifuffukan da yawa ubangiji ya Allah nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza ka gama karanta Allah ce kai kai ko ba kai kai ba ya ce kai kai shi yayi ya ce an zalunce ka bawa zai ce ba a zalunce ni ba ya ubangiji ce ku tafi da shi wutar jahannama wannan shine shar ma sana'at karshen sharri ustaz to shine ake cewa malam ka nemi tsarin Allah ya raba ka da sharrin abin da ka aikata ya maka afuwa ya maka rangwame gashi nan kuma kullun zunubi kan muna ciki sai dai ba wayi gari ban Allah ya so yadda wani ya samu dama yana kwance ma zai iya yin zunubi iya kwance yana bacci ma da a ce ana yin zunubi ana bacci to wallahi wani sai yayi kai annabi ya taimaka mana kwarai da gaske sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan kalmomi ba ka gaya ubangiji ba kana nuna gajiyawarka ha alhamdulillah abu'u laka bi ni'matika alayya kalmar abu'u ma'ana furishi da tabbatarwa ya Allah na furta na tabbatar da ni'imarka a kaina lallai a atarifu wa uqirru cewa akwai ni'imarka a kaina ba za ta irgu ba duk rayuwa ta ni'ima ce kai mun ba da wani wanda ya mun ni'ima in ba kai ba wa abu'u bi dhanbi sannan kuma uqirru wa a'tarifu bi dhanbi na tabbatar kuma na furta cewa lalle ni dinnan mai zunubi ne ya Allah ina da laifi ina da laifi yanzu ko ɗanka ne zai sami kai ce baba na san na maka laifi na yi kuskure ai mun afuwa ko mata ka ta ce mai gida na yi laifi na yi kuskure na yadda ni mai laifi ne ni mai kuskure ne kuma na yadda kana taimaka min a rayuwa kuma na yadda ka agaza mu za ka ji wani sanyi a ranka to yau ga ka gaban Allah kana gaya wa Allah cewa duk rayuwarka ni'imar ubangiji ce sannan kuma kai din nan mai laifi ne mai zunubi ne kana neman shi kadai da yake gafarta zunubi ya ma shine wa abu zan bi to sai sakon zo? faghfirli dhunubi ko faghfirli ka gafarta mun ai ma'ana ka gafarta mun zunubai na gaba ɗaya. fa innahu la yaghfiru zunuba illa anta ya Allah ba mai yafe zunubi in ba kai ba ai sha'anin ba mai gafarta zunubi in ba kai ba Allah ce wa man yaghfiru zunuba illa Allah ba mai yafe zunubi malam in ba Allah ba wannan aqida ce wajibi mutum ya ji a ransa ba wanda ya isa ya gafarta ma in ba Allah ba babu malami babu shehi babu waliyi ba akaramin kalla ba uwa ba uba ba annabi ba manzo ba mala'ika ba aljani ba mutum ba iska ba dabbobi ba kowa in dai wajen yafa zunubi ne kayan Allah ne shi kadai hadhi aqida muhimma jiddan jiddan kakka yadda akwai wanda zai shafa kanka yafe ma zunubinka wai da ka zo wayan shafa ka wai kenan wai zunubi ya zube a'a shi ma bai isa yafe wa kanshi ba ballanta na ya yafe wani ko annabi ko manzo sai dai ya roki Allah ya ce Allah ka yafe shi ma roƙa yake a bashi in an ga dama a bashi in ba ga dama ba a hana shi wannan hadisin Imam al-Bukhari ne ya ruwaito jama'a mu ci waɗannan addu'o'i da safe da yamma da safe da yamma kai kokari don Allah an baka haddace ba yau kafin yinin na ya wuce kaga addu'o'in masu muhimmanci suna da yawa kai kokari ka shigar da ita wannan dai ta samu zama kullun ka waye gari ka tuna ta kai kullun kai yammaci ka tuna kai akwai alheri a ci wallahi saboda dole in dai kana insha Allah wata ko dai ka mutu da safe ne ko ka mutu da dare to kuma insha Allah duk ranar da ka karanta ta mutuwa ta zo same ka ko a tafiya a mota wata kila hadari mutum ya zai tafka hadari kafin a farga ya mutu ko ciwo kana kwance kamar kana bacci ka mutu daga ciwo malam mutum ya kwanta ya mutu ka yi addu'a ka yi ƙoƙari ka kiyaye ta ka haddace ta ba za ta ɓata ma lokaci ba ta cancanta ta ɓata ma lokacin to balanta ma ba za ta ɓata ma ba ribar shine yan uwana karanta wannan littafi mu ci moriyar irin waɗannan addu'a kar mu zo mu karanta su a matsayin tarihi kurin mu nade mu mai da su gida ba ba ma akwai matsala wallahi ya zama kurin kamar labari ne ake ba mu same shi dan karami kana da shi a littafin aljihunka wani bawan Allah yake nuna mu hisul muslim ɗinsa dan tsoho yace waɗannan ban san iya guda nawa na kashe ba kullum suna aljihuna ko ina ko a waje ko a Najeriya ko a wajen Najeriya ko a ina duk inda nake a mota ta akwai a ɗaki na akwai a kasuwa ta akwai a ofis ina akwai ina da wannan kullum jiya nan wani profesa a jami'a yake gaya mu eh, profesa ne wala yace Allah malam littafin nan na hisnul muslim da Allah na zaka samu mun shi na ji an ce littafin nan yana da amfani dan boko ne fa boko ne kurin a gaban shi to kai yanzu da Allah ya ma arziki kana cikin ni'ima da watakila ana karanta ma shi amma bayanin sa dala dala amma watakila baka da shi ko ƴaƴanka ba su da shi ko a gidanka ka da shi matarka ba ta san da shi ba mu rike shi mu haddace irin masu zuwa ko aikin umra ko aikin hajji ko wanda Allah ya mai arziki da tashi da daddare yana sallah wani lokacin ka dauke shi kudin sai ka sauke shi da daddare ka karantun daga bango har karshe duk addu'o'in karance su ka gama ka shafa bil munasaba ni galiban in naje ko arfa ko aikin hajji ko umra dalili dama ina tafiya da su da shi da dan uwansa akwai dan uwan ɗayan in mun gama shi ma za mu lalumo shi ɗaya wani yana na addu'a wa ruqa min wa sunna irin wannan duk mai littafin ɗaya ne Girin haka akwai addu'o'i shi kuma duk addu'o'in da suka zo cikin alkur'ani Allahumma Allahumma rabbana rabbana rabbana da wasu addu'o'in daban waɗanda ba wannan ba su kuma duk ya tare su gaba ɗaya littafin to idan ka je dabara da za zaka yi wannan tsayuwar arfan kurin ka ɗaga littafin ka karance shi tas tun daga farko har ƙarshe ai shi ma wannan jan sai ka sauke shi tun daga farko har ƙarshe sannan kuma ka ajiye sai ka shiga kuma harkokinka na yau da gobe da bukatun da yan uwa suka ce a taimaka in ka haka ka huta kuma za ka iya yanzu wannan ka ajiye shi da daddare watakila ka raba shi kashe uku kashe hudu cikin dare karfe uku ka tashi ka yi sallah ka yi ibada sai ka daga shi kurin ka ta yi guda ashirin ka karanta arba'in ka karanta tamanin ka karanta iya abin da Allah ya hore kuma musamman kana bibiya daman ka san ma'anonin wani abin kana karanta kana zubar da hawaye malam wallahi Allah zai karba Allah zai karba Allah ba zalimin bawa bane in dai kai wahala zai karba walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah ma'al muhsinin waɗanda suka yi kokari aka Allah ce mu ma da kokari akan lamarin mu da addinin mu zamu wallahi zamu shiryar da su hanyoyin mu haka Allah ya ce kuma yace wa inna Allah ma'al muhsinin lalle Allah lalle Allah yana tare da duk masu kyautatawa duk mai kyautata addini duk mai kyautata ibada to Allah yana tare da shi so ina ba da shawara yan uwa mu ci wannan littafin ka rike shi gam dan tsakanin magariba da isha ne ka dan samu wuri a'a wani wuri ne ka zauna baka wani abu rike shi na aljihu ne wanda zai shiga kana nan da shi aljihunka ba ka yi iya hakuri kana ajiye waya ba ko ka bane yau ko manta kai baka da koyar ka ba wallahi ji ka kama baka da lafiya yi eh, a wa zai haɗa a maka Allah amma yanzu wani littafin sai zama maka matsala aljihu da kaka kayan wannan bari ajiye shi amma wayan nan ni dinnan da nake muku magana fa ni ma abun ya shafe ni duk ranar da ka manta waya baka fito wallahi ban zo da wayata ba ina cikin matsala wallahi ji zai kai kan baka da lafiya saboda jaraba jaraba jaraba ba mu ma sabarwa kanmu ma mu mu kashe ta mu aje ta ma a yinin ma ka huta dan Allah kwakwalwa ta huta ba mu saba ba to balanta wannan dan soke shi aljihu ka sa shi a cikin durowa a mota yana da kyau ba mu da abin da ya saura mana a rayuwar mu in ba waɗannan addu'o'i ba Allah ko mutum ya bari yana tafiya kwanaki suna tafiya karkaje Allah kiyaye yanzu yanzu ka ji mutum ya tafi Allah ya mana afuwa